يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shi ne darasi na 99 a littafin al'adabin mufrat na al'imam bukhari masanin hadisi mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1183 da suka wuce muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshenmu ya mana gafara tare da su za mu yi kokarin karanta hadisi na 496 zuwa hadisi na 499 insha Allah kuma wannan darasi yana dauke da bayani akan lokutan zuwa gaida marasa lafiya الإمام البخاري يا إباجي ندري بيد وشرين دبقوي يتي على إيادتي باب الإيادة جوف الليل babi game da zuwa gaida mara lafiya a cikin dare babul iyadati jawfan lai حدثنا عمران بن ميسرة المنكري قال حدثنا ابن فضيل سننس محمد بن فضيل الضبي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الكوفي عن شقيق بن سلمة الأسدي عن خالد بن الربيع قال خالد بن الربيع يباد العبار ينكوى لما سقل حزيفة أموك تند حزيفة جكية مثلوية شيني فقل شيني حزيفة بن اليمان العبسي yana da kyau mu sani cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu suna huzaifa kamar mutum shida ne huzaifatu bin usaidin shine na farko ana kiransa abu sarihatar gifari sahabi ne Allah ya kara masa yarda shine wanda ya rawaito hadisin da ke magana akan yanda Allah subhanahu wata'ala yake halittar jinjiri a cikin mahaifa idza marra bil nutfati sintani wa arba'una Laila. idan maniyi ya samu kwanaki biyu a cikin mahaifa ba'atha Allah ilaiha malakan Allah subhanahu wata'ala yana aika ma wannan maniyi mala'ika fa wa khalaqaha وخلق سمعها وبصرها وجلدها wannan mala'ika shine wanda zai suranta halitta daga jikin wannan mani ya fitar da ji da gani ya fitar da fatan jiki wa lahmaha da nama wa abamaha da kashi hadisin da ke magana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a cikin mahaifa waɗanda suka ruwaito hadisin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa la shakka huzaifa huzaifa bin usaidin yana daga cikinsu huzaifa na biyu ana kiransa huzaifa bin ausin shi ma sahabi ne akwai kuma na uku su shine huzaifa bin mihsan al-qal'ani kamar yadda ibn abdul barri ya ba da labarin sa cikin al-isti'ab fi ma'rifatul ashab yace zamanin sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda walla ala umman huzaifa al-qal'ani sayyidina umar sayyidina abubakar ya ba ma huzaifa gwamna na yankin umman zamanin sayyidina abubakar as-siddiq yana shugaban musulmai ya naɗa shi matsayin gwamnansa a wannan yanki فلم يزل عليها حتى توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيبر wannan guri ba yana matsayin gwamna har zuwa rasuwar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda huzaifa na hudu shi ne huzaifa bin abi huzaifa al shi ma sahabi ne na biyar akwai huzaifa bin yaman kaga shi ma sunansa huzaifa bin yaman amma al-azdi wa sahabiyun akhar na shidan su shine wanda ake ba da labarinsa a cikin wannan hadisin huzaifa bin yaman al kaga akwai huzaifatu bin yaman al-azdi kuma akwai huzaifatu bin yaman al-adsi abu abdullah amma hikima ta masana hadisi idan huzaifa din nan ne ba sa ma kawo sunan mahaifinsa idan aka ce huzaifa aka yi shiru to kai ka san wani huzaifa ake nufi saboda cikin waɗannan mutane masu sunan huzaifa wanda ya fi shahara shine huzaifatu bin al-yaman al-absi abu abdullah wa huwa al-mazkur fi bab wanda abin da yasa ake kawo sunansa kawai ba tare da ma an danganta da na mahaifinsa ba saboda shi ne yafi shahara amma idan ba shi bane to sai an kawo sunan mahaifin wannan huzaifa din saboda a bambanta kamar a kawo abdullahi ne kawai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a danganta shi da sunan mahaifin shi ba idan kaga abdullah sahabi to ana nufin bin mas'ud saboda shi ne mafi girma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu sunan abdullah suna da yawa sun fi mutum 800 amma idan aka ce abdullahi aka yi shuru ana nufin bin mas'ud Allah ya kara masa yarda to haka idan aka ce Huzai fa aka yi shuru ana nufin bin yaman al wanda yana cikin nijaba'u ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana cikin zababbu manyan sahabban manzon Allah ana ce masa sahibu sirri ma'abucin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam zahabi cikin littafin siyaru a'lamin nubala yana mutallar nabi shafin 361 yana bayani cewa da huzai faɗin nan da babansa al-yaman dukkan su musulmai ne kuma sun halarci yakin uhud shahida huwa wabnuhu huzai fatu uhudan yau na idh mahaifinsa ya yi shahada a wannan rana kuma cikin hikimar Allah wasu daga cikin musulmai ne suka kashe shi an tafi yakin uhudu ya zamanto a wannan lokaci kamar yadda al zahab zahabi yake faɗa yana cewa qatalahu ba'd as-sahabati galatan wa lam ya'rifu shi musulmin da ya kashe baban huzaifa ya kashe shi ne bisa rafkan kuskure saboda bai gane shi ba me yasa li'anna al-jaysha yaqtafuna fi la'matil harbi saboda idan sojoji a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi lokacin da aka yakin uhudu sojoji suna sanya sulke sulken nan za a sa har a rufe kai ba ka iya gane mutum sai dai idan ka san shi dama wa yasturuna haku suna rufe fuskokinsu yadda ba za ka gane mutum ba saboda kada makami ya sami mutum fa in lam yakul lahum alama eh, bayyana idan dai ba akwai wata alama ce sananniya kafin a fara yaki ba wa illa wa ma rubbama qatala akahu ba abin mamaki ba ne ya zama dan uwa ya kashe dan uwansa wala yashkuru saboda a zamanin su babu uniform na sojoji babu wani uniform haka na ake shiga yakin sai dai idan an san juna kafin a fara walamma shaddu alal yaman lokacin da huzaifa ya hangi an tasan babansa a wannan ranar huzaifa ya abi abi ya qaum huzaifa yana ta ihu babana ne babana ne ya ku jama'a amma ina an riga an cimma mahaifinsa saboda ka bayan an kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to za a ba da diya fa tasaddaqa huzaifatu alaihim bi diyatihi sai huzaifa yace ya bar sadakan diyar mahaifinsa ga ƴan uwansa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai ɗan uwansa ma da ake kiransa Safwan ibn al-Yaman wanda shi ma musulmi ne shi ma ya halarci yakin Uhud waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum shida waɗanda ke da suna huzaifa huzaifa ibn hajar ya yi tarjamar su a cikin littafin Al-Isaba fi tamizin sahaba in ka duba al'isaba za ka ga sunayen a jere ibn hajar ya yi magana a kan tarihin kowane yana mujallar na farko shafi na 476 to shi wannan tabi'i da ake kira khalid bin rabi' yana ba da labarin huzaifa wanda ya fi shahara daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya yana cewa masa kula huzaifa lokacin da huzaifa jiki ya masa nauyi wato jiki ya yi nauyi alamar da cuta ta kai kusan ajali sami abu zalika rahatuhu sai danginsa suka ji labari sami abu zalika rahatuhu idan aka ce rahatun rajuli ya'ani qaumuhu wa qabilatuhu jama'arsa kabilarsa yan uwansa domin mutumin madina ne ko da ke asalinsu mutanen yaman ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su madina yana cikin al'ansar shi yasa yake cewa danginsa wal ansar da sahabban annabi mazauna madina suka ji labari fa atawhu fi jawfil layl saboda haka sai suka zo ga huzaifa a cikin dare au inda subhi koko daidai a asubahi kala lokacin da suka zo sai huzaifa ce ayyu sa'atin hazihi wace sa'a ce wannan kullu sai muka ce jaful layl cikin dare ne au inda subhi koko daidai a asubahi kala sai huzaifa yace a'udhu billahi min sabahin nar ina neman tsarin Allah game da safiya a cikin wuta kala sai huzaifa ya ce bi bima ukaffanu bihi shin kun zo da abin da za a min likafani da shi kuwa kunna sai muka ce na'am kwarai kuwa kala sai huzaifa ya ce la tugalu bil akfani kar ku ringa tsawwalawa ta wajen farashin likafani yani la tubaligu wa la tatajawazu al hadda fil kafan kada ya zama kuna ketare iyaka ta wajen yin likafani ya zama ana yin likafani ya nufi kasar samarihi ta wajen yawan kudin wato tufafin da za a yi suturan mamaci a rika neman tufafi mai tsada shi za a yi wa mamaci likafani zai sai ce karku yadda kaga kafin ya mutu ma nasiha yake yana kuma karantar da mutane sunnar manzon Allah sai gaya musu ma hikimar haka yace fa innahu in ya kulle inda Allah khairun idan ko ya zama a wurin Allah zan samu alkhairi buddi labbihi khairan minhu shi wanda kuka yi min din ba za a bar min shi ba na wajen Allah ya fi alkhairi don haka za a canza min da wanda ya fi shi kaga ba amfani kenan ka sanya tufafi mai tsada a matsayin likafani ga mamaci komai tsadansa idan mamacin ya samu karbuwa a wajen Allah abinda zai taras a wajen Allah ya fi tufafin duniyan nan shine abin da kusa yake nufi wa in kanatil ukhra idan daya ce kuma bai faɗe ta ba kaga yana nufi idan na taras da sharri kenan ban yi dace ba saboda ka sharri ba a san faɗansa saboda ka sai ce in ɗayan ne na samu sunibtu salban sari'an sunibtu salban sari'an yana cewa idan ɗayan ce na samu to za a rubar da wannan lifafan rubarwar wato a cikin sauri suluttu din nan yana ma'anar rubarwa maimakon za a zare min za a kwaɓe min kala abdullahi bin idris daga cikin malaman farko yana cewa a ta na fi ba'abin mun taho gare shi ne a wani sashi na dare hadisin nan ba'iful isnad saboda shi wanda ke ba da labarin huzai faɗin nan khalid bin rabi'u majhulun masana hadisi suna cewa ba a san shi ba bi ma'ana an jahilce shi daga cikin tabi'ai amma la shakka huzaifa ya rasu a almada'in almada'in wani birni ne da ke kusa da bagdad <clears throat> a kasar iraq bayan zamanin sayyidina usman allah ya kara musu yarda kuma ya bar zuriya yana da kabari a wannan gari na almada'in da shi da salmanul farisi duk a can aka binne su Allah ya kara musu yarda to abinda wannan hadisi yake magana akai duk da cewa yana da rauni al-Imam al-Bukhari ya kawo shi saboda abinda hadisin ya kunsa gaba daya ya dace da wasu hadisai da suka inganta daga manzon Allah yana so ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ana zuwa gaida mara lafiya hatta a cikin dare shine ba da misali don haka yasa yayi babin da cewa babul iyadati jawfil layl babi game da zuwa gaida mara lafiya a cikin dare wannan shine mahallu shahid ya kawo ne saboda ya nuna cewar zuwa gaida mara lafiya ba shi da wani lokaci a sunnar mazan Allah ana ma iya zuwa a cikin dare to ko da bai kawo hadisan da suka fi wannan inganci ba don al'imam bukari ya san su amma sai kawo wannan da wata hikima ibn qayyim jawziya cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafi na 475 yayi magana akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen zuwa gai da mara lafiya ibn al-qayyim al-jawziya yace wa lam yakun min hadihi alayhi salatu wa salam an yakhussa yawman min al-ayyam bi iyadati al-marda baya daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ware wata rana daga cikin ranakun mako saboda zuwa gai da mara lafiya wannan ba sunnar manzon Allah bace annabi sallallahu alaihi wa sallam babu ranar da ya keɓe saboda zuwa gai da marasa lafiya ko da za su ware asabar ko lahadi ko juma'a babu wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wala waqtan min al-awqati ibn qayyim jawziya yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani lokaci daga cikin lokuta na zuwa gaida mara lafiya ba bal shara'a li ummatihi iyadatan marba laylan wa nahara manzon Allah ya shar'anta ma al'ummarsa su je gaida marasa lafiya da daddare ne ko da rana wa fi sa'iril awqat wato a kowane lokaci sai kafa hujja da hadisin sayyidina ali bin abi talib ba wannan hadisin ba tunda wannan hadisin yana da rauni ibn al-qayyim al-jawziya ya kafa hujja da hadisin sayyidina ali wanda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ada ar-rajulu akhahu al-muslim idan dan musulmi idan mutum ya tafi gaida dan uwansa musulmi mara lafiya mashafi kurfatil janna yana tafiya ne wato a cikin dausayi na aljanna hatta ya julisa har ya kai ga zaunawa fa'iza jalasa gamaratun rahma idan mutum ya zauna to rahama tana mamaye shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in kanat watan? inda safe ne ya je gaida mara lafiya din sallallahu alaihi sabu'una alfa malakin hatta yumsi mala'iku dubu saba'in za su rika yi mai addu'a har zuwa yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kana masa'an kuma inda yamma ne ya tafi gaida mara lafiya salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha mala'iku dubu saba'in za su rika yi mai addu'a har gari ya waye wannan shine abin da eh, Ibn qayyim ya kawo wato hadisin sayyidina ali wanda ke nuna cewar manzo Allah ya ce inda safe ne inda yamma ne ashe ba lokaci guda bane aka wari don zuwa da mara lafiya hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda zai cikin silsilatu sahiha hadisin 367 da kuma 2568 yana sahihul jami'i sabir hadisin 695 wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina ali bin abi talib yace ma min muslimin ya'udu musliman babu wani musulmin da zai tafi gaida wani musulmi mara lafiya illa ba asallahu lahu sab'ina alfa malakin ce Allah ya turo masa mala'iku dubu saba'in yusalluna alaihi ayya sa'atin minan nahari a kowane lokaci ya tafi da rana kaga ya nuna da safe ne ƙarfe goma sha biyu ne ayya sa'atin minan nahari kanat hatta yumsi annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yamma waɗannan mala'iku suna salati gare ka wato suna maka addu'a wa ayya sa'atin minan layli kanat hatta yusbiha <clears throat> kuma a kowane lokaci ne cikin dare har gari ya waye kaga wannan ma annabi sallallahu alaihi ya tabbatar mana babu lokaci guda da aka ware saboda zuwa gaida mara lafiya wannan riwayar ma tana da kyau kamar yadda ya zo cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 5687 to amma ko da al'imamu bukari ya yi wannan babi ba wai yana nuna cewar mutum yana da damar ya tafi gai da mara lafiya cikin dare ba la me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware lokaci saboda zuwa gai da mara lafiya ba saboda bambancin al'ada na mabiyansa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kuma kowaɗanne jama'a da irin al'adarsu shari'a ba ta haramta al'ada sai idan al'ada ta yi karo da wata dokar Allah amma idan al'ada ba yi karo da dokar Allah ba to wannan al'adan shari'a ta yarda da ita shi yasa ake cewa al'amru bil ma'ruf al ma'ruf shine abin da jama'a suka sani abin da jama'a suka saba da shi baya zama haramun sai dai idan yayi karo da wata doka ta Allah subhanahu wataala saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana lokacin zuwa gaida mara lafiya bisa ga al'adarmu wato ba a ayyana lokaci guda ba kamar misali <clears throat> yanda waɗannan mutane suka tafi wajen huzaifa kusa da asuba su kaga babu laifi amma gare mu fa ka zo gidan mutum kana buga mar kofa karfe ukun dare wane ne na zo zai da mara lafiya ne a kan abi ka kamu da rashin lafiya kai ma saboda bugun ka zai ko ka ba zai yi ba a al'adar mu amma su kuma ba ba damuwa ce akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da wannan ba wannan kadai na labarin huzaifa ba ibnu hajjar a cikin fathul bari Eh, mujallar da goma shafin dari da goma sha takwas ya ce wa fi itulakil hadis an da la ta taƙayyadu bi waktin duna waktin yanda hadisan nan suka zo a sake ya gwada cewar lokacin zuwa gai da mara lafiya ba a ƙayyade shi ba ba a tabbatar da lokaci guda na tafiya gai da mara lafiya ba sai ya ce lakin jaratul adatu biha fi tsarafayin nahar amma al'ada ta saba da cewar ana zuwa gaida mara lafiya ne in ma a farkon yini ko a ƙarshen yini al'ada ta saba da haka to idan al'ada ta saba da haka tun da shari'a bata hana ba kai ne kamata ka saba ma al'ada ba Da zama za ka tashi ka tafi a lokacin da jama'a ba su saba wato zuwa gaida marasa lafiya ba akwai ya ba da hujja da <clears throat> wato maganar alimam ahmad bin hanbal annahu qila lahu ba'da irtifa'in nahar fi sayf da rani wajen sha biyu rana ake tambayan al'imamu ahmad ta'udu fulanan shin zai yiwu misali a jirgai da mara lafiya da rani kuma daidai tsakiyar rana shi al'imamu ahmad ya ce laisa hada waktu iyada laisa hada wakta iyada wannan ba lokaci ne na zuwa gaida mara lafiya ba me yasa saboda lokaci ne da mara lafiya yana cikin wahala bayan zafin jinya ga kuma zafin rana tana yiwuwa ya tuɗe ma saboda ya samu iska ya zama kai kuma lokacin za ka tafi wurinsa haka nan ibn abdulbar ya yi magana a kai bayanin lokaci da yake mafi dacewa na tafiya bai da mara lafiya ya kasance tsarafayin nahar kamar yadda ibn hajjar ya faɗa cikin fatul bari in ma da safe ko da yamma wanda shine mafi dacewa don waɗannan lafuzza su ne suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kanat gadwatan salla alaihi sab'una alf malakin hatta yumsiya wa in kanat wa in kana masa'an salla alaihi sab'una alf malakin hatta yusbiha kaga as-sabah wal masa safe yamma wannan shine abin da al'ada ta sabarwa don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da shi ibnu abdul barri cikin at-tamhid da ce wa kad ha fa'ifatun min ulama fi auqatin akwai malamai da suka ware wasu lokuta suke ganin babu kyau mutum ya tafi gai da mara lafiya ba wai saboda ainihin hujja da hadisin manzo Allah bala saboda saba ma al'ada da la'akari da abin da ke faruwa a daidai wannan lokaci kamar yadda shi al Ahmad bin Hanbal al-imam al-afram ya bada labarin sai ce sami'tu aba abdullah yani ahmad ibn hanbal wa qala lahu shaykhun kana yaqdimuhu wani dattijo yake ce masa taji'u ila fulanin marid sammahu yana ganin shin ba laifi ne a tafi gaida wani mara lafiya wanda ya kira sunansa ga imam muhammad wa zalika inda irtifa'in da rani lokacin rana ka raba tsakiya wannan dattijo yake tambaya al-Imam Ahmad sai al-Imam Ahmad ya ce hadha waqtu iyadati wannan ba lokacin zuwa gaida mara lafiya bane al-Imam Sha'bi yana cewa iyadatu hamqal qura ashaddu 'ala al-marid min marad sahibihi al-Imam Sha'bi yace wawaye mazauna ƙauye me yasa ya kira su wawaye saboda ba yi la'akari da lokaci mafi dacewa na zuwa gaida mara lafiya ba wato ashe akwai bukatar ka yi tunanin wani lokaci ya fi dacewa na zuwa gaida wannan mara lafiya wanda bai yi haka ba alimamu sha'abi ke cewa yana danganta su ga wawaye ya ce idan ka tafi gaida mara lafiya zuwa gaida shi din ya fi cutar da shi akan ma cutar da yake tare da ita ka tafi gaida shi a lokacin da bai so ba ya fi jin zafin haka akan wato cutar da take tare da shi saboda haka sai ce ya ji una fi gairi hili iyada suna zuwa a lokacin da bai dace a ce an tafi gaida mara lafiya ba na ɗaya na biyu wa na julusa su daɗe wajen zaunawa idan sun zo gaida mara lafiya su zauna su daɗe kaga nan ma sun cutar da shi hakanan eh, al'imamu tawus shi ma an samu yana cewa abdalul iyada a mafi falalar gaida mara lafiya shine ya zamanto wato gaisuwar da aka yi ba a daɗe ba ana zuwa ana gaida mutum an fita wannan shi yafi falala a sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ibn hajar yayi magana kai wannan duk yana cikin fathul bari yace wa min adabiha Allah yutila al-julusa hatta yabjara al-maribu aw yashqu ala ahlihi yana daga ainihin ladabi na gaida mara lafiya idan ka taho karka daɗe ko da ka zauna karka juma saboda shi mara lafiyan zai shiga damuwa ko ko iyalinsa da suke tare da shi su ma za su shiga kuntata za su kuntata saboda haka fa in istabbat zalika darura fala ba'as amma idan larura ce ta hukunta wannan ko ba laifi bane saboda tana yiwuwa wanda ya tafi gaida shi din wani mutum ne muhimmi wanda zai taimaka masa yana daga ladubban da malamai suke magana akai shine mutum kada ya rika zuwa a kullum idan ka tafi sau ɗaya shi kenan abin da zai iya ba da nutsuwa ga mara lafiya din <clears throat> akwai hadisi da aka samu na jabir hadisin yana da rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa yake cewa ajibbu fil iyada wato ku rika zuwa da marasa lafiya jifa jifa kar ku rika zuwa akai akai na akwai wanda zai tafi kullum yana ganin gwaninta yake mara lafiya din ko ba gwaninta bace wa arbi fil iyada wa khairul iyadati akhaffuha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin zuwa gaida mara lafiya shine gaisuwar da ya zamanto an yi ta ba daɗe ba mafi sako-sako da zuwa an zauna an tashi an fita illa an ya kuna magluban fala yu'ad idan ko har mara lafiya ya kai ga rasa hankali to bai kamata ma a je gaida shi ba sai dai a masa addu'a kawai saboda in ka tafi gaida shi ba bai san ma ka zo din ba tunda ya riga ya suma ko ko ya shiga wani yanayi mai tsanani <clears throat> kaga wannan yana gwada cewar a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane saboda an hana mutum ya zo da mara lafiya saboda akwai lokaci da bai dace din ka zo ka gai da shi ba in ka duba sharhi wannan hadisin yana faizul qadir al-imam al-munawi a mujallal nabi shafi na goma sha biyar ya ce wal ikbab an ta'udahu yawman fatatrukuhu fatatrukuhu yawman ka je gai da mara lafiya na rana guda ka bar shi sai wani lokaci fala talazumul marid kullu yawmin lima yajidu min asqali bai kamata ya zamanto kullum kuna da zimtar mara lafiya ba saboda yana samun ƙarin nauyi na wahalar rashin lafiya eh, in muhajjar ya yi magana cikin fathul bari ya kirga ladubba kamar guda goma a dunkule ladubba kamar guda goma waɗanda ya kamata a kiyaye na tafiya kai da mara lafiya yana mutallar na goma shafi na 126 haka in ka duba jiza'ul albab sharhu manzumatul eh, adab yana yana mujallar na biyu shafi 286 ibn hajar ya ce na farko al'adab fil iyada allah yutil al'aidu inda al-marid hatta yubjirahu kai da ka tafi gaida mara lafiya kada ka daɗe wannan asalaf su ne kamar magabata suna kwadaitar da mu akan haka idan an tafi gaida mara lafiya da an gaida shi a fita kada ka daɗe don daɗewar ka bata da ma'ana gun inda ba za ka samar masa da lafiya ba illa dai ka zo gaida shi ya ji daɗin ganin ka ka masa addu'a ka tafi na biyu wa Allah ya takallam inda hu bima yuzijihu maganar da za ka ga mara lafiya ka zaɓi kalmomin da za ka faɗa mai mutum ne ya yi hatsari ya karye, ka zo da shi ai dama na sha gaya maka to kaga ka zo ne kai mar faɗa bayan kuma ga karaya kalmar da za ka faɗa mar ya kamata ka zaɓa saboda ka samu ladan tafiya gaida mara lafiya idan ma hatsari ne al'amari ya riga ya auku da ya riga ya kare ba abin da yake bukata illa addu'a da kuma wato taimako inda akwai bukatar taimako din kamar na kuɗi to akwai yana cewa wa jumlatu adabil iyada asharatu ashiya wato abubuwa guda goma ya kawo na biyu yace na uku wanda ya shafi yadda mutane suke zuwa gaida mara lafiya din asibitin kansa kenan ko ko gidan mutum musamman dai kamar yanzu za a ce asibiti wanda za zaka tarar kamar yadda wasu malamai ke magana asibiti wurin samun lada ne sannan kuma wurin samun zunubi ne mai yawa saboda majinyatar mu da yawa ba sa kulawa da al'aura ba sa kulawa da al'auransu wanda a fili yake maza da mata ka je ka ga inda mutum yana kwance ba shi da lafiya amma ga al'aurarsa a fili idan aka ce al'auran namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwa a rufe wannan gurin za ka ga mutum wani ma shi zai bude ma cinyar sai ce gaga inda na kare to me amfani nuna cinyar ka da al'aura ce tsakanin maza daga gwiwa zuwa cibi dan uwanka ba shi da lafiya ya kamata wannan gurin a rufe Allah ya samu kiyaye ce tun daga zuwa gidan mutumin da za a gaida shi daga na ake kuskure shine rashin neman izini kafin a shiga gida ko rashin sallama ko ko a zo da ana buga kofa da ƙarfi kaga mara lafiyar ƙara tashin hankali zai samu yana buƙatar nutsuwa sai ya to an tawo gidan ana dukan kofa wa Allah yau bihima nafsahu ka an ya kula ana ibn hajar yake kuma ko da za a tambaye ka waye ya zo kamar inda muke magana tafiya gaida mara lafiya cikin dare wa ke sallama karka ce ni ne ka faɗi sunanka ni ne to kai ne wa ya kamata ka kira sunanka ni ne wane saboda kada mutanen gida su samu tashin hankali wa Allah ya hadura fi waqtin yakunu ghayra la'iq bil iyada sannan kada ka ziyarci mara lafiya a lokacin da bai dace ba ibn hajar yace kamar wani lokaci ka waqti shurbil marid dawa'a kamar lokacin da mara lafiya yake shan magani wannan ya nuna cewar likitoci suna da damar su hana zuwa gaida marasa lafiya a wani lokaci saboda lokaci ne da likita ke bi ya ga majinyata kai ka zo an ce yi hakuri likita na ganin kai ta ka bani wuri to likita zuwa gurin mara lafiyan ne ya fi dacewa ko zuwanka tunda shi likita in ya taho zai kokari ya bashi magani ne don ya warke ya koma gida ku zauna kai ko kana so ne ka zo mai yiwa ma ka kara masa rashin lafiya din dan an hana ka zuwa gaina mara lafiya a wani lokaci ba laifi bane a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jiki ya masa nauyi lallai sahabban manzon Allah ba su shiga gida sukan tambayi iyalai waɗanda ke kusa da manzon Allah kamar sayyidina Ali ya dai jikin manzon Allah sayyidina Ali ya ce alhamdulillah akwai sauki yana da kyau ko komai tsananin ciwo ka saba da cewar akwai sauki karka ce to kai anya ko ko ce saukin arna wanda ba daidai bane saboda komi zafin jinyar da kake akwai wanda ya fi ka wahala eh, kuma yanayin da kake ciki din akwai saukin tunda har Allah ya barka da rai za ka iya buɗe baki ka yi zikiri ka samu lada ai akwai sauki sun mahajire ce, na biyar wa an yi julus idan ya shigo ya sassauta zamansa na shida wa an yi al-basar ya kamata ya runtse ganinsa to runtse gani in ka shiga asibiti ta ya za a yi mata na kwance tsirara subhanallah wanda wajibi ne mu tsare mu tsare iyalanmu mu tsare yan uwanmu saboda waɗannan abubuwa suna zama wato sababi na nisantar bawa ga Allah subhanahu wata'ala daidai lokacin da ya kamata a ce ya kusanci Allah mace ba ta da lafiya ga ta al'aurar ta a fili wanda kuma lokaci ne da ta kusa mutuwa za ta mutu cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala wanda ku kuna gani ya kamata ku taimaka mata yace na bakwai wa yuqallilu su'al idan ka shiga wurin mara lafiya ka rage tambaya ka rage tambaya da yawa za ka samu imma an yi mutuwa imma an samu rashin lafiya idan an gaida mara an zo gaida mara lafiya sai a ce ya abin ya faru ka zo kana tambayarsa bayan ya samu hatsari ya abin ya faru ai na fito daga wuri kaza ne ina tafiya wani ya faɗo hanya to ya gama sai wani ma ya shigo me ya faru ya kama wunin kenan cur ina ba da labari guda kaga ya samu matsala shi kansa cutar sai ta karu saboda yawan surutu tana yiwa mata hakan ya kara da ƙarya na takwas wa an yi zuhirar rika ya kamata mutumin da ya je da mara lafiya in ji ibn hajar eh, ya nuna alamar wato tausayawa ka nuna alamar tausayawa ko da babu tausayin a zuciyarka shine yake nufi da yubhiru yubhira rika mutum ya nuna alamar zuciyarsa ta tausaya wa an yukhlisa du'a kuma ya tsarkake addu'arsa ga wannan mutumin mara lafiya na goma wanda shi ne ke cewa nasiha gare shi karka bar wannan guri sai ka yi masa nasiha me nasiha da za ka yi nasihar ita ce mutum ya yawaita fatan zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala zai samu waraka kuma ya masa ishara da hakuri lima fihi min jazilil saboda yawan lada da mai hakuri yake samu duk wanda Allah ya jarabce shi da wata musiba Allah subhanahu wa ta'ala ya da lada gare shi wa yuhadhiruhu min al-jaza'i lima fihi min al rashin hakuri fa yana raba ka da ladan jinya yi umarni gare shi ya yawaita zikirin Allah ya rika yin sallah akan lokaci wanda da yawa mutane za ka ga in sun kamu da rashin lafiya sai su bar sallah din sai sun warke su tara suna ramawa kuma suna aikin banza don lokaci ya wuce ya kamata idan mutum ba shi da lafiya a sa shi ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewar addinin musulunci yana da sauki manzon Allah ya ce in baka iya sallah a tsaye kai a zaune in baka iya yi zaune ka yi a kwance in baka iya alwala a yi taimama ga sauki iri-iri amma ba inda aka ce kar yi sallah din matukar kana da hankalinka to sai ce a shi ba zai sallah ba sai ya warke zai haɗa ya rama to in baka warke ba fa kaga ya mutu da bashin sallah wanda alama ce da take nuna mutum yayi mummunan ƙarshe Allah ka tsare mu waɗannan abubuwa guda goma da ibnu hajar ya kirga a cikin fathul bari ina mujallar da goma shafin dari da ashirin da shida haka ibn abdulbarri ya yi magana kansu cikin tamhid yana mujallar na ashirin da hudu shafin dari biyu saba'in da bakwai wato daga cikin fa'idojin wannan hadisi na huzaifa wanda al'imamu bukari ya kawo shine al'inaya bil akfan mu lura da al'amarin likafani ya ba mu misali da sahabin manzon Allah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun zo da likafani na ya ce ji'tum bima ukafan bihi shin kun zo da tufafin da za a min likafani da shi kunna la'am muka ce eh da yake karanta da kai yana nuna wani na iya yi ma wani likafani wani yana iya yi ma wani likafani kuma yana nuna cewar sahabbai suna karantar da mutane addini hatta a ƙarshen rayuwarsu hatta a ƙarshen rayuwarsu yana karantar da mu yana ce ma waɗanda suka zo da shi latu galu bil akfani kada ku tsawwala ta wajen farashin tufafi da za a yi likafani da shi kada ku tsawwala yana hana su saboda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar wannan labarin labarin rashin lafiyar huzaifa wanda riwaya ta zo cikin atabakatul kubra na ibnu sa'ad haka yana cikin kitabul musannaf da ibnu abi shayba yana babu zikirin kafani wal fasati amma hadisin silatu bin zufar shi silatu bin zufar sanannen tabi'i ne hadisin yana da inganci wanda dalilin haka yasa al-imam bukhari ya kawo wannan riwaya wato labarin jinyar huzaifa ya tabbata babu shakka shi silatu bin zufar ya ce arsalani huzaifatu bin yaman huzaifatu bin yaman ya aike ni wa rajulan akhar da ni da wani mutum nashtari lahu kafanan mu sayo masa kafali wanda ya nuna kenan yana cikin waɗanda suka taho ga huzaifa amma a cikin dare saboda haka yake tambayan su jitum bima ukaffanu bihi kun zo ne da abin da za a min likafani din da shi fashtaraitu lahu a hamra jayyida bi 300 dirham shi shi silatu bin zufar yace ni kuma sai na samu wato na samu wani mayafi wanda ke jan launi amma mai kyau wanda ya saye shi a dirhami 300 falamma ku kala. lokacin da muka zo ga huzaifa sai huzaifa yace aruni mashtaraitum ku nuna min tufafin da kuka saya saboda ya zama likafani na na ku sai muka nuna mara, fa kana sai ku zai fa yace kuma da wannan yace kuma da shi sun kawo sun yi gwaninta saboda haka suka sayo mai tufafi mai tsada sun nuna masa huzai sai ce kuma da sai ce wala galu fil kafani kada ku tsawwala wajen farashin likafani wato ishtarauli saubaini abiyabaini ne ku je ku sayo min tufafi guda biyu farare masu tsafta kaga launin ya ce farare saboda ya dace da launin likafalin manzon Allah fa inna kuma lan ya turuka alayya illa qalilan abin da yasa ni ce ku mai da wannan likafani <clears throat> ku mai da wannan tufafi wannan mayafi da aka kawo saboda koda kun min likafani da shi ba za a bar tufafin ya daɗe a jikina ba face lokaci kaɗan kawai hatta basa khairan min huma don za a canza min a lahira za a bani wanda ya fi su au sharran min huma ko wanda ya fi su sharri ka duba tawali'u na sahabin manzon Allah ba shi kaɗai ba ne akwai wato riwayar da ta zo wanda a lokacin rasuwarsa wato ba wai suna bin zufar ba akwai akwai tabi'in ya rawaito labarin huzaifa wanda yake cewa ishtaru na saubain bai ku sayo min tufafi guda biyu farare suna cewa la alaikum Allah tugalu kar ku yadda ku tsawwala farashin abin da za ku sayo min ya zama tufafin da za a sayo min marasa tsada fa innahuma lan yatruka alayya illa qalilan hatta ubaddala bihima khayran minhuma aw sharran minhuma imma a canza min da wanda ya fi shi alkhairi a lahira ko a canza min da wanda ya fi shi sharri don haka kawo tufafi mai tsada gare ni ba da wata mala asali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan wanda sayyidina ali ya ruwaito yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi yana cewa la tagalu fil kada ku tsawwala farashi wato ta wajen yin lifafa likafani kada ku sanya tufafi mai tsada a wajen likafani fa innahu yuslabu sari'an hadisin yana da rauni yana ba'ifu sunan abi daud hadisin 3154 wanda cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi daud malamin ya ce wa ma'anahu yablal kafanu bilan sari'an abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a tsawwala farashi wato na tufafin da za a yi likafani da shi saboda yuslabu sari'an wato zai rube da wuri tufafin zai lalace da wuri al-imamu yake cewa istu'ira salbu libila saubi mubalagatan fi sur'a me kuma a ce za a zare za a kwace min da sauri sai aka ce wato zai rube sai aka kawo kalmar asabu wato zai rube da wuri kamar ana nufin za a kwace wannan tufafin da aka sawa mamaci din Ko mai tsadan tufafin da ka yi wa mamaci likafani da shi wato zai lalace ko ba zai dade ba me yasa dadewar ba abin nan saboda jikin da ka sanya wa likafanin zai rube idan jikin ya rube tufafin da ke jikin wannan gawan ba zai zauna ba zai saurin lalacewa ka annahu kala. la tashtarul kafana bi samanin galin fa innahu yabla bi sur'a wato kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku sayi likafani da farashi mai tsada saboda yana rubewa da sauri ba zai ma dade ba wanda sharhin hadisin yana subul salam الإمام الصنعاني أجزء إلى كشاتي التي تسئله ديتش وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن وأن يعنون تشيور أن هنا متن يتأول فراشي توجل لكفن وهي زيادة الثمن فإنه يصلب سريعا النبي صلى الله عليه وسلم يتصبد لكفن ينا ربي واد ثوري كأنه إشارة إلى أنه سريع البلا والذهاب باب وهلا نندنن لكفني يا ربي يا باتي ba kowane ne ba amma akasari idan aka binne mamaci ga wasu tana rubewa hakikatan akwai waɗanda ba su rubewa amma akasari ana rubewa din ya ce kama fi hadisi aisha yadda ya zo daga hadisin aisha allah ya kara mata yarda alhamdulillah waɗannan hadisai da suka yi magana game da likafani duk suna da rauni amma hadisin da yake ingantacce wanda ya zo cikin sahih bukhari yana babu mauti yawmil isnai yana sahihul bukhari shine hadisin aisha Allah ya kara masa yarda wannan hadisin wato shine wanda ke nuna cewa lalle ba a son a tsawwala ta wajen farashin tufafi da za a yi likafani wa mamaci hadisin aisha kamar yadda limamu sana'ani ya yi ishara da wannan hadisi a cikin subulu salam aisha allah ya kara mata yarda ta ba da labarin sayyidina abubakar lokacin da ya samu rashin lafiya da khamtu ala abi bakarin radiyallahu anhu ta ce na shiga wajen sayyidina abubakar mahaifinta kenan sannan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya zama halifa ta samu rashin lafiya rashin lafiyan ajali aisha ta samu labari saboda haka sai ta zo akwai eh, littafin al-musnad al-mustakhraj na al-imam abu nu'aym wanda riwayar tana cewa da ala abi bakrin fara'aytu bihi al-mauta na shigo wajen sayyidina abubakar sai naga alamar mutuwa a tare da shi wanda ya nuna cewa ana iya ganin alamar mutuwa ga majinyaci lokacin da cuta ta yi tsanani da naga alama fa sai nake cewa haijun haijun tana nuna alamar tashin hankali man la yazalu dam'uhu muqanna'an fa innahu fi marratin madfuqun ta fara nadama tana furta lafazi na alamar fitar da kwalla tana nuna alamar mahaifinta ajalinsa ya zo tana faɗin waɗannan kalmomi kamar na bege shafi a faƙa abubakar radiyallahu anhu sai suna abubakar ya farfaɗo dan yana suma ya farfaɗo yana farfaɗowa ya ji abin da ta faɗa faƙala sai sai abubakar ya ce laisa kama kulti ya bunayya ba kamar yadda kika faɗa bane ya ke yata. wato wannan kalma da kika faɗa na nuna damuwar rasuwa na bai dace ba sai ce walakin kuli abinda zaki tuna abinda zaki faɗa shine aya ta goma sha tara ta suratu qaf wa ja'at sakaratul maut bil haqqi zalika ma kunta min tahid sai na abubakar ce wannan shi ki faɗa ɗimuwar mutuwa ta riga ta zo ɗimuwar mutuwa ta riga ta zo bil zalika ma kunta min tahid wannan shine abin da zaka ke ta kauce ma ai duk kaucewa mutuwa muke ko hmm, Allah ya ce to in ta zo ga ta nan babu sauran kaucewa Allah ka samu cika da imani min tahid bi ma'ana tamil idan aka ce sakaratul maut bil haqqi dimuwar mutuwa ta zo da gaskiya yani min amril akhirati hatta yatabayyana lil insan wa yarahu bil iyan al'amarin lahira zai taho ga ɗan adam idan ajali ya zo idan mutuwa ta zo lahira za ta bayyana ga ɗan adam ya ganta kiri-kiri da idanunsa shi yasa Allah madaukake ce ja'at sakaratul maut bil haqq dimuwar mutuwa tana zuwa da gaskiya idan mutuwar ce ta zo to zaka ga zaka ga gaskiya kiri-kiri akwai malamai ke da ke cewa abinda ake nufi shine bima ya ulu ilaihi amrul insan min sa'ada wa shaqawa me yasa aka ce zaka ga gaskiya zaka ga makomarka wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah imma aljanna imma wuta saboda albishir da Allah madaukaki zai wa waliyansa za a nuna ma makomarka kafin ma ran ya fita saboda rarrashi gare ka ana gayawa wanda aka zo karban ransa yuqalu liman ja'at sakaratul mauti wato kamar abin da ayan take cewa ja'at sakaratul mauti bil haqq idan imuwar mutuwa ta zo da gaskiya za a rika cewa mai mutuwa zalika ma kunta min hutahi shi ne sannan abubakar ya ce to ai wannan ne za ki ringa faɗa zalika ma kunta min hutahi wannan shine abin da da kake ta kauce ma yanzu fa ya zo sai sannan abubakar ya tambayi aisha ya mata tambayoyi na farko ya ce fi kam kaffantumun nabiyya shin tufafi nawa kuka yi amfani da shi wajen likafani ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ita aisha matarsa ce قالت سي عائشة تشي في ثلاثة أسواد بيض فهولية ما يافي غدا أكني فراري ساكر قويا سهول wani ƙauye ne a ƙasar yaman a wancan zamani ana kiransa sahul to fiha ana ake irin wannan saka wanda ya shahara a duniya sun kware wajen sakan aisha ta ce mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da mayafi guda uku farare sakar sahul laisa fiha qamisun wala imama babu riga a cikin likafanin manzon Allah babu rawani a cikin likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ta farko kenan sai na abubakar ya mata ta gaya mata sannan sai na abubakar ya ce fi ayi yaumin tuwufiya rasulullah tambaya ta ta biyu gare ki a wacce rana manzon Allah ya rasu kala sai ta ce yawmal isnin ranar litinin to me yasa sai na abubakar ya mata waɗannan tambayoyi ai duk ya san amsa ko yasa kamar a cikin fatkul bari a mujallar na hudu shafin da rubuta sittin da takwas ibn hajar ya ce kila zakara laha abubakar zalika bi sigatil istifham tawti'atan laha lisabri ala faqdi lokacin da ya farfado daga suma ya ji tana faɗin wasu kalmomi na damuwa ne manzon Allah eh, ya mata tambaya game da mijinta wanda shi ne manzon Allah mahaifinta ya mata tambaya game da mijinta kaga idan ma bakin cikin rasa masoyi ne wa ya fi cancantar ta nuna bakin cikin rabuwa da shi shi ne manzon Allah ba shi ba shi ne mata tambaya ya ce shin likafani da kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafi nawa ne wace rana manzon Allah ya rasu yana mata tambaya wato saboda ya mata ishara da idan har musulmi zai iya haƙurin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutuwa to akwai wani mutum wanda ba za ka iya haƙurin rabuwa da shi ba shi ne abin da sai yake mata ishara da shi wanda wannan ma yana nuna mana cewar ya tabbatar yana tabbatar ma Aisha kamar yana mata wa'azi ne darajar manzon Allah ta ɗara darajarsa idan za ta iya haƙuri da rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to don me ba za ta yi wannan haƙuri ba wajen rabuwa da shi sannan ya mata tambaya ta biyu akan yaushe ne manzon Allah ya rasu ta ba shi amsa ranar litinin yani ya mata tambaya wasu kin taqa laha bima yu'lam annahu ya'zumu alaiha dhikruhu Limasi guda buda'atihi laha bi zalika min idkhal al-ghamm al-azim ya mata tambaya dan yana da wahala a ci Aisha ta manta bata manta ba saboda ka ta ba shi amsa shi kansa sayyidina Abubakar Bawa ya manta bane sayyidina Abubakar yana nan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa لأنه يبعد أن يكون أبو بكر النسيء ما سأل عنه مع قرب ahadi. tsakaninsa da rasuwar manzon Allah bai yi nisa ba don bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar bai fi shekara biyu da yan kai ba da yan watanni kaga a shekara biyu bai kai sayyidina abubakar ya manta yawan tufafin da aka yi wa manzon Allah da kafani da shi ba a shekara biyu bai kai sayyidina abubakar a ce ya manta ranar da manzon Allah ya rasu ba me yasa ya mata tambaya saboda ishara gare ta ta yi tunani game da rasa babban masoyi wanda shine manzon Allah ta'ayyul waqtil maut laysa li ahadin fihi ikhtiyar anan suna bakar yana ce mata yaushe manzon Allah ya rasu Ta ce ranar litinin suna bakar yana sha'awar mutuwa a rana Allah ya kara masa yarda yaushe manzon Allah ya rasu ta ce ranar litinin na ibn hajar ya ce a ai dan adam bai iya zaben ranar mutuwansa shi kansa to me yasa sai da abubakar yake fatan ya mutu a ranar da manzon Allah ya rasu me yasa sai ya ce na'am saboda ai idan kai kwaɗayi ga Allah ya'ani yana cewa lakin fi tasabbubi fi husul madkhal ragaba ila Allah li qasd at-tabarruk faman lam tahsul lahu al-ijaba usiba ala idan kai kwaɗayin wata rahama ta Allah ko da baka same ta ba kana cin moriyarta saboda nufin da kai a zuciyarka niyyarka tana sa ka samu lada ko da baka dace da wannan abin da kai fatan samu ba wa anna ka anna al-khabar allazi warada fi fadl al-maut yawm al-jum'a lam yasah inda al-bukhari ibn hajar yace to ka san akwai hadisi da ke nuna a cikin kwanakin mako kwanaki bakwai wata rana ce tafi falala a ce musulmi ya rasu aka samu hadisi akan ranar juma'a ne ranar juma'a ko daren juma'a shine fi falala sai ibn hajar yace to banda imam bukhari imam bukhari ya kawo hadisin nan na rasuwar sayyidina abubakar dan ya nuna cewa rasuwa ranar litinin shine yafi daraja akan rasuwa ranar juma'a ya kawo wannan hadisi kuma haka ne ibn hajar yace saboda sayyidina abubakar ya tambayi aisha yaushe manzon Allah ya rasu ta ce ranar litinin sai na a lokacin da ta faɗa ya yi fatan ya rasu shi ma a ranar litinin ta ibn hajar ya ce wannan yana ishara ga cewar imamul bukari bai gamsu da wancan hadisi da ke magana hadisin abdullahi bin amri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yamutu al-jum'a aw laylatal jum'a illa waqahu Allahu al qabr babu musulmin da zai mutu a ranar juma'a ko daren juma'a face Allah ya tsare shi daga fitinan kabari fitinan kabari wanda wasu suke kuskure sun dauka wai tambayan kabarin ne ma Allah ba zai bala ba tambayan kabari ne ba za a maka ba fitinan kabari daban tambayar kabari daban to amma duk da haka ma shi kansa ibnu hajar ya ce isnaduhu da'ifun isnadin hadisin yana da rauni wa yace wa akhraja abu dawud al-imam abu dawud ya ruwaito hadisi wanda ke al abu ya'la ya ruwaito hadisin anas wanda ke kama da wannan kaga hadisin abdullahi bin amrin da ya maganar ranar juma'a ko daren juma'a mutuwa a yana da falala ibn hajar yake isnadin yana da rauni riwayar anas bin malik da ta zo cikin al-musnad al-imam abu ya'la ita ma wannan riwaya isnaduhu aidan da'if isnadin hadisin yana da rauni in ka dawo hadisin aisha da sayyidina abubakar yake tambayanta yaushe manzon Allah ya rasu ta ce ranar litinin sayyidina abubakar ya fatan ya rasu a ranar litinin hadisin yana sahih bukhari to baka hada su lokacin da aisha ta ce ranar litinin yana cewa fa ayyu yawmin haza ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai sayyidina abubakar ya tambaye ta yau kuma wace rana ce kala sai ta ce yawmul isnan yau litinin sai sai na abubakar ya ce to arju fi ma baini wa bainan laili ina fatan Allah ya karɓe ni tsakanin yanzu zuwa dare saboda mutuwar sama ta dace da mutuwar manzon Allah wa nazara ila saumin alai saboda ka sai suna abubakar ya dubi mayafin da ke tare da shi kana yumarrabu fihi bihi raj'un min za'faran mayafin da ya zamanto yana jinya tare da shi sai na abubakar da ya kalla sai ya ga an zuba mar turare saboda kawar da karni da sauransu fakala sai suna abubakar ya ce iksilu sau haza ga wannan mayafin idan na mutu ku wanke wazidu alaihi sau bai sai ku kara da mayafai guda biyu fa kafinu ni fiha iyakan likafani na kenan ya dace da sunnar manzon Allah ta wajen likafani yana fatan ya dace da mutuwar manzon Allah ranar litinin Allah ya kara masa yarda kuntu Aisha ta ce ni ko sai na ce inna haza kala baba ai wannan tsoho ne wannan mayafin da kake sanye da shi ai tsoho ne kala sai ce innal hayya a bil jadid min al mayyit wanda yafi cancantar ya sa sabo ai shine mai rai matacce ku aya cancantan tsoho wa inna ma huwa lil muhla ai shi kafani. tufafi ne da aka sanya wa mamaci kawai saboda mugunya da ke fitowa daga jikinsa killa iyaka falam yatawaffa sai Aisha tace amma kuma Allah bai karbi ransa ba hatta amsa min laylatis salasa ya eh, usulata eh, sai na abubakar yana ta fatan zai rasu dare yayi bai rasu ba gari ya waye bai rasun ba ranar talata da daddare Allah ya karɓi ransa me yake nuna maka wanda a nan um, uh, a cikin fatul bari ibn hajar ya ce hikimar da Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya a haka fi akuri wa fatihi an yawmil ya yi fatan ya rasu a ranar litinin Allah bai karba ba sai Allah ya jinkirta sai ranar talata ya rasu مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فناسب ذلك فناسب, فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله شكو الله sai ya yi hikimar tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaba ya rasu alitinin abubakar ya zamanto ya karbi shugabanci a bayansa to ya rasu talata wannan hikimar Allah kenan sai zamanto rasuwar sayyidina abubakar ta zama mutaakhira an zai kubi da fihi rasulullah fa tana yiwuwa kuma yayi fatan haka din ne saboda ya samu lada wajen Allah tabaaraka wa ta'ala kauni li kaunihi kana da fi me yasa sayyidina abubakar ya nemi ya nemi idan ya rasu a yi masa likafani wato tufafi guda uku saboda dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ayyana wannan na jikinsa an ce saboda wannan tufafin jikinsa din manzon Allah ne ya bashi wannan mayafin wanda yake jinya da shi wanda Aisha take cewa ai ya tsufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi akwai riwayar da aka samu kuma wanda take nuna cewar sayyidina Abubakar wato yayi ya nemi a masa likafani da wannan tufafi ne saboda yana kiyamun laili da shi wato ya yi sha'awar a yi masa likafani da wannan mayafi ya ce tafi nunu fi sabbai allazain kuntu usalli fi hima saboda ina sallah da su don haka yake fatan ai haka wanda wannan ba shi kadai bane akwai sahabbai waɗanda sun yi fatan haka ɗin da yawa alimamin siyutu ya yi magana akai cikin sharhu sunan nasa'i yana juz'i na biyu shafin da da uku talatin hudu ya ba da misali da na Umar bin Khattab yana cewa qala fi wasiyyatihi na Umar ya faɗa cikin wasiyarsa yace iksidu fi kafani idan na rasu likafani da za ku min kar ku yi likafani da tufafi mai tsada fa innahu in kana li inda lahi khairun abdalani ma huwa khairun minhu wa in kana alayya ghairu zalika salabani wa afra kamar yadda huzaifa yake faɗa idan alkhairi na samu wajen Allah to Allah tabaraka wa ta'ala alherin da zai bani ya fi tufafin da kuka sanya min idan kuwa ba hakan bane to ko da kun sanya min likafani mai tsada ba ma'ana saboda nan da nan zai rube sai Umar shi ma ya faɗi haka yace kar a sa abin ya zamanto mai tsada kaga ya nuna akwai sahabbai da yawa kamar Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya samu dukiya mai yawa a zamaninsa sa'ad bin abi waqqas akwai hadisin sa yana tahimuna za mu karanta insha Allah lokacin da mutuwa ta zo mar al-imam zuhri yana cewa inna sa'ad bin abi waqqas lamma ihtubira da'a bi khalqi jubbati sufin lokacin da ajali ya zo ya tabbata ajalinsa ya zo saboda haka sai ya ce a kawo masa akwai wata alkyabba da yake da ita tsohuwa ce wanda ba ta da tsada yace ce kafinu fiha ku yi min likafani da wannan wato tufafin me yasa sai yace fa inni laqitul mushrikina fiha yawma badr saboda ranar yakin badar da wannan tufafin nake sanye na fafata da kafirai to yana so a tashi in mutu da shi saboda me ya tashi gaban Allah da wata alama na cewar ya taba yi wa Allah hidima yace wa inna ma khabba'tuha li hadha al-yawm na adana wannan tufafin ne saboda wannan ranar da za ta zo wannan rana da ta zo wato ranar mutuwata to mu karanta hadisi na gaba haddathana ibrahim bin munzir al-asadi wannan malami al-imam al-bukhari al-imam ibn majah sun sun yi karatu wurin sa amma al-imam at-tirmidhi da al-imam an-nasa'i sun yi karatu wurin sa ba kai tsaye illa bi wasita قال حدثنا عيسى بن المغيرة القرشي an ibn abi zi'bin sunansa muhammad bin abdurrahman al-qurashi an jubair bin abi salih ad-dailimi an ibn shihab wato muhammad bin muslim az-zuhri an urwa bin zubair bin al-awwam an aisha radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ishtaka al-mu'min idan mumini ya koka rashin lafiya akhlasahu Allah kama yukhallisu al-kiru khabasa al-hadid Allah yana tsaftace mumini kamar yanda wutar makera take tsaftace dattin karfe khabasal hadi shine dattin karfe Allah yana tsarkake mumini daga laifukansa kamar yadda wutar makera take cire datti daga jikin karfe hadisin yana kitabul mu'jamul awsat na imam tabarani yana fahimtar tarjib hadisin 3417 yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari biyu da hamsin da bakwai hadisi na gaba haddasana bishir bin muhammad as-sikhtiyani قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري شين محمد بن مسلم الزهري قال حدثني أروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yusabu bi musibatin bi musibatin waja'in aw babu wani musulmi da za a same shi da wata musiba wato ta jin ciwo rauni kenan ko ko rashin lafiya illa kana kafara kafara ta zunubihi face wannan jinyar musibar ta zama kafaran zunubinsa hatta shauka yushakuha hatta kaya da ta soki mutum awin nakba an nakba shine jafa'i mummunan musiba wanda bata cika auka wa mutane ba kamar yadda yazo cikin aunin ma'bud ma yusibu al-insan min al-hawadith haka nan lisanul arab an nakbatu al-musiba min masa'ib ad-dahr babban musiba ita ce ake kira an nakba bala'i ya auka wa mutum to akwai lada da Allah madaukake yake shi. wannan hadisi mun yi magana a kansa a baya hadisin 492 asalin hadisi yana sahih bukhari kitabul marba babu ma ja'a fi kafaratil marab da sahihu muslim kitabul birri was sila babu sawadil mu'min fi ma yusibuhu min marabin aw huznin sai hadisi na karshe حدثنا المكي بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن المدني an aisha ta binti sa'ad aisha binti sa'ad bin abi waqqas anna abaha babanta shine sa'ad bin abi waqqas qala ya bada labari yana cewa ishtakaitu bi makkata shakwa shadida na yi rashin lafiya a garin makka rashin lafiyar mai tsanani wato ya yi jinya a makka jinyar mai tsanani har ma ya tudda rai zai rayu فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤودني فأنا صلى الله عليه وسلم يزو قيدني فقلت سنك يا رسول الله إني أترك مالا لي فذنبر دوكيا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة بنبر كوا مفاشي إعدايا يا ما تشكد إعدايا saboda haka yana ganin dukiya mai yawa bai dace da ya mace ba a fa'usi bi tulusai mali shin na samu damar in yi wasiya da sadakar kashi biyu cikin uku na dukiya na ne tutat na dukiya a kasa dukiyar kashi uku a ɗaya biyu a bada sadaka a bar kashi ɗaya na ita yarsa da za ta gaje shi qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a qala yace usi an nisfa in bar wasiya rabin dukiyar a bada sadaka a bar ita ita yattawa wato rabi wa atruku laha nisfa sai in bar mata rabi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la kala yace fa ufi bi sulus ina da damar in yi wasiya da kashi ɗaya cikin uku na dukiyar wa atruku laha sulusaini sai in bar mata sulusi biyu wato a raba dukiyar kashi uku a yi sadaka da kashi guda a bar wa ita wannan ya kashi biyu kala sai manzon Allah yace as-sulusu to babu lafi da sulusu yace wa sulusu kasir kuma sulusin ma yayi yawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace babu lafi da sulusi ya nuna cewa wasiya ta tsaya ga haka amma duk da haka sulusin yayi yawa saboda haka yasa akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sayyidina ali zuwa manyan sahabbai sun fi sha'awar a ce ka ta tsaya ga kashi ɗaya cikin biyar duk tsanani ya kai khumusi maimakon sulusi summa wada'a a ala jabhati sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshina ma masaha wajihi wa batni ya shafa fuska na kuma ya shafa cikina summa qala sai ya ce allahumma shfi sa'dan ya allah ka warkar da sa'adu wa cimma lahu hijratahu kuma ka cika mar ladan hijrarsa sa'ad bin abi waqas yace fa ma dubar ajidu barda yadihi ban gushe ba ina samun sanyin hannun manzon Allah ala kabidi akan hanta na fi ma ya khalu ilayya hatta sa'a tun daga ranar da manzon Allah ya bar ni har zuwa yanzu ta ji mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar da annabi ya tsora hannu a kirjinsa sai ya ji sanyin ya shiga hantarsa wannan sanyin ya tsaya har zuwa lokacin mutuwar sa'ad bin abi waqa hadisin yana sahihu sunan abi dawud ya inganta hadisi na 2718 asalin sa yana sahih bukhari kitabul wasaya babu an yutraka wa rasatahu agniya khairun al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan a wurare bakwai a cikin sahih bukhari hadisin sa'ad bin abi waqas saboda ilimin da ya kunsa al-imam muslim ya rawaito shi na kitabul wasiya babul wasiyati bisulus yana daga cikin lafuzan hadisin da sa'ad ke cewa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu Wahuwa huwa yakrahu an yamuta bil arbi. shi sa'ad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaida shi baya son ya mutu a garin makka baya so baya son mutuwa a garin makka saboda asalinsa mutumin makka ne yana ma da dangantaka da manzon Allah ta gefen mahaifiyarsa yana zuriyar banu zuhura mutumin makka ne ya hijira to tunda mutum ya yi hijira sahabbai ba su kaunar komawa garin da suka bashi domin Allah ka riga ka bar maka don Allah to bai dace ka koma maka ba wannan yasa lokacin da rashin lafiya ya samu sa'ad bin abi wa hankalinsa ya tashi saboda yana makka ga jinya ta same shi alamar zai mutu a makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga alamar sa'ad hankalinsa ya tashi sai masa addu'a a cimma lahu hijratahu ya Allah ka cika masa a ladan hijirar da ya yi ko da ya mutu a ganin makka ka ba shi wannan lada na hijirarsa ya ce wa huwa ya karahu an ya mutu bil ardi allati hajara minha qala ya rasulullah ufi bi mali kullihi farkon tambaya ina iya daukan dukiyata gaba ɗaya in bada sadaka wasiya in na mutu a rabar qala sai ya ce la a'a sadaka ba da dukiyarka gaba ɗaya ba saboda Allah ya riga ya raba gado na kowane musulmi shine wanda cikin nasihar da manzo Allah yake masa yana cewa me yasa kake sha'awar ka ba da sadakan dukiyarka innaka anta da'a warasataka agniya bi khairin khairun laka min an tada'ahum adatan ai ka bar magadanka da alkhairi magadanka suna cikin wadata ba su roko ya fi a ce ka basu da talauci ya takaffafu na nasa ma fi aidihi bayan rasuwarka gidanka ya shiga wani yanayi yaranka iyalanka sun koma bin gidaje ana da Allah ku taimaka mana da abin da zamu ci manzo Allah ya bashi misali da wannan wato yana nuna masa cewa ka bar dukiyar a gaje ta lada ma kake samu wannan ya da cewar ka bar dukiya ga magada akwai lada yace mahma an fakta min nafaqatin fa innaha sadaqa duk wata hidimar dukiya da aka yi in dai kai ne asalinta to sadaka ne hatta luqma tadfa'uha ila fi imra'atika hatta loma da ka ba wa matarka ta ci manzo Allah yace ladan sadaka take samu saboda haka yasa dalilin hadisin malaman suna suka yi ijma'i akan cewar mallahu warisun la tunfadu wasiyatuhu bi ziyadatin ala subus ittifaqan wanda yana sharhu sahih muslim juz'i na 11 shafin idan ka bar masu gado ba ka da ikon yin wasiyar da ta ɗara wantas baka da iko idan dukiyarka gaba ɗaya miliyan uku ne to baka da ikon ka bar wasiya na miliyan guda idan miliyan uku ne baka da ikon wasiyarka ta kai miliyan guda ta wuce miliyan guda amma idan magadanka sun yarda fa to babu laifi sai yasa yake cewa illa bi ijazatihi mutum ne kafin ya rasu ya bar wasiya da aka yi kiman dukiyarsa gaba daya sai aka samu wasiyarsa ta haura sulusi sai magadan suka ce mun yafe a bada wasiya shikenan ya halarta. amma duk da haka rashin yinsa shi ya dacewa wa hatimahu anna nufuza hadi ijazatihi fi jami'il mal e, ittifaqan matukar mutum ya bar magada sun yadda da wasiyar da wato shi mamaci ya bari sun yarda ko da wasiyar ta ɗara sulusin dukiyarsa wannan babu laifi amma Malla la warisa lahu wanda ya zama ba shi da mai gadon safa wanda ya zama ba shi da mai gadon safa to idan ma yi wasiya da kadara sulusi harabu ne wanda shi da abin da jumhurin malamai suke faɗa saboda ba ka da mai gadon ka sai ka ce a ah, to bari rabar da dukiyar la a nan ma hakan malla la la tasihhu wasiyatuhu hufi ma da Allah sulus baya inganta saboda kar a saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alimamu zahabi a cikin a alamin nubala eh, mujallar na farko shafi dari da ishirin da biyu ya bada labarin sa'ad bin abi waqas yana cewa shi sa'ad da yake tsoron zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa cewar sa'ad ba zai mutu ba har ma ya shi sa'ad yana nuna masa tayiwu za a baka za a jinkirta maka to abin da ya faru kenan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga shi rasuwa ya riga sa'ad ɗin rasuwa ta kai ga ya haifi yara da yawa ya samu maza ɗin waɗanda da bayi da su don da yana cewa isa guda ce har ma akwai ɗansa da ake kira mus'ab bin sa'ad bin abi waqas mus'ab bin sa'ad bin abi waqas ya ba da labari lokacin da ajali hakikatan ya zo ma sa'ad bin abi waqas ya sake samun rashin lafiya wannan lokaci kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ɗansa namiji mus'ab bin sa'ad wanda da can da yayi wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa guda ce mace yanzu ko ga yara da yawa har da maza kana ra'su abi fi hijri shi ɗansa yake ba da labari yace lokacin da ajali ya same shi yana kwance ni ina zaune sai na ɗora kansa a kan cinya na ji ɗan yake ba da labari wa huwa ya lokacin numfashi na kokarin daukewa fa ba kai sai na fashe da kuka fa rafa ra'sahu ilai sai ya daga kansa Me ya daga kansa sai ya tambaye ni ai gune ya mayu biki ka me yasa ka kuka kuntu sai na ce lima wa ma arabika saboda halin da kake ciki irin wato wahalar da ka samu ta wajen fitan rai numfashi da kyar sai baban ya ce masa la ta biki karka sake kuka fa inna Allah la yu'azzibuni abadan yace don har abada Allah ba zai min azaba ba in ji sa'ad bin abi waqas kar ka sake kuka dan Allah bai min azaba har abada wa inni min ahli aljanna yace kuma ni ina cikin yan aljanna don haka dan me zaka yi min kuka shine al-imam zahabi da ya kawo labarin sai yace ce sadaka wallahi gaskiya ya faɗa na rantse da Allah fahani allahu ce kai ya ji daɗi saboda yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yan aljanna ne tunda manzon Allah ya faɗa kaga bai kamata fa'ad ya yi shakka ba fa'ad ya tabbatar bai mutu da shakkan maganar manzon Allah guda ɗaya ba tunda annabi ya tabbatar shi dan aljanna ne ya mutu da wannan yaqini Allah ba zai mar azaba ba ya rasu yana da shekara 78 kuma an binne shi a makabarta ta albaqi wato mahallin shahid a nan abinda al'imamu bukari ke mana ishara wato shine annabi ya tafi gidan ya tafi gaida sa'ad bin abi waqas sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun taho makka dukkan su baki ne sa'ad ya samu rashin lafiya manzo Allah ya zo gaida shi ashe bako yana tafiya gaida musulmi idan ya samu rashin lafiya yana na biyu al-Imam Bukhari yana mana ishara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshin sa'ad bin abi waqas sun masaha wajhi wa batni ya shafa fuskata ya shafa ciki na ne masa addu'a me yake karantar da mu abubuwan da ya dace kai wa mara lafiya yana daga cikin ladubba na zuwa gaida mara lafiya kamar yadda ya zo cikin hadisin sa'ad bin abi waqas kana iya taba mara lafiya a goshinsa kamar yadda manzon Allah ya ka masa addu'a amma wannan bai shafi mata ba don ka tafi da mace mara lafiya ka taba jikinta wannan haramun ne abin da ya tabbata a sunnar mazan Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba mata idan marasa lafiya ne iyalansa min aqaribi wanda hadisin yana sahih bukhari kitabu tibbi babu masir raqi alwajha bi yadihi al-yumna babu guda al-imam al-bukhari yayi hadisin aisha tana cewa kana nabiyu yu'awwizu ba'dahum yamsahuhu bi yamini manzo Allah yakan yi tofi ga iyalansa idan ba su da lafiya wato yakan yi addu'a shine eh, wato yu'awwizu yana addu'a gare su yana musu tofi yana shafa jikin eh, yana shafa su da hannun dama wanda ya nuna da hannun dama ake ta umar lafiya kafin a masa addu'a yana cewa اذهب البعث رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يقدر سقما وعند اقوي حديث الامام احمد اقوي روايه الامام مسلم كتاب السلام باب استهباب رقيه المريض روايه الامام مسلم عائشه تتي كان رسول الله يؤوذ بهذه الكلمات يا لنسى ان سوسى مرش اللافيه منذ الله يكن تبع سكا هي مسا الدعاء كاغت لابار سعد يا نون منذ الله يكن تبع ونسى هذه ما يمسى الدعاء amma in mace ce fa a hadisan manzo Allah gaba daya ya takaita ga iyalan gidansa tace falan ma kula rasulullahi fi maradihi shi kansa annabi lokacin da jiki ya masa nauyi a tintar ajali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ya masa tsanani allazi ta fihi tunda yana wajen Aisha yana jikin Aisha akhastu bi yadihi sai na kama hannun annabi faja'altu amsahuhu biha wa aquluha Yana shafa jikin annabi da hannunsa amma kuma ina addu'ar da yake mana saboda mai bata shafa jikin annabi da hannunta ba saboda hannun manzon Allah ya fi nata maimakon ta shafa jikin manzon Allah da hannunta sai tana shafa jikinsa da hannunsa sai tana masa addu'a wa an ta shafi manzon Allah sai ya ankara sai ya kwabe ta lalala yana cewa ni bukata ta ita ce Allah ya haɗa ni da manyan bayi maɗaukaka, wato manzon Allah yana ba da zaɓinsa ga Allah tabaraka wata'ala wanda Aisha take cewa a lokacin na gane Allah yakan ba mu manzanninsa zaɓi kafin a karɓi ransu kafin a karɓi rayukan annabawa ana ba su zaɓi saboda Aisha tana cewa wa ashfi anta shafi Allah ka warkar kai ne mai warkarwa sai mu Allah yana cewa bal ila rafi'il a'la sai zama amsa biyu ne amsa ga mala'ika amsa ga aisha mala'ika ya taho ya ba mu annabi zaɓi a tafi da kai ko a barka ya ce a tafi da ni aisha tana cewa wa an shafi an ta shafi allah ka warkar kai ne mai warkarwa ya manzo allah ya ce a kai ne wurin bayi mafi ɗaukaka kaga ya zama amsa gare ta kuma amsa ga mala'ikan allah subhanahu wa ta'ala ibnu hajar cikin fatul bari ya yi magana kan wannan ladabi na taba jikin mara lafiya wanda ya nuna da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana fatul bari mujalla na goma sha da ishirin da ɗaya ja'a an aisha qalat kana rasulullah idza ada mariban yaba'u yadahu ala al-makan alladhi ya'lamu thumma yaqul manzo Allah idan ya tafi gaida mara lafiya yakan taba inda ke damunsa ya masa addu'a yana bismillahi rabban nas azhibil ba'sa wanda ya zo cikin littafin al-imam abu ya'la bi sanadin hasan amma cewa tamamu iyadatil marda an yaba ahadukum yadahu ala jabhatihi fa yas'aluhu kayfa huwa wai baka samun ladan gaida mara lafiya sai ka taba shi ka masa addu'a ko ka tambaye shi wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kamar da ibnu hajar ya magana akai lallai taba jikin mara lafiya a masa addu'a ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ta'nisun lahu wa ta'arrufun li shiddati maradihi wanda taba jikinsa din yana sa ya samu nutsuwa sannan yana sa ka gane tsananin ciwon da ke tare da shi ba mamaki kana da wata hanya na taimakawa ba mamaki ya zamanto kana da basira na yadda za a yi a samu wani magani na daban wanda yana daga cikin hikimomin da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake taba jikin marasa lafiya ربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفئ به العليم إذا كان العائد صالحا wanda ka'idar ita ce ba kowa ke yi ba wanda shine abin da malamai ke cewa sai wanda ake ganin mutumin kwarai ne shine mafi dacewar ya taba jikin mara lafiya ya masa addu'a mafi dacewa shine kai addu'ar koda baka taba jikin mara lafiyan ba domin wani ba son haka yake ba tunda bai zama wajibi ba kuma ba lalle bane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taba jikin marasa lafiya kafin yake musu addu'o'i اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا